يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منافيات لهدي كينو وتتلاتي لأكو غوث الربيع الأول bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wata ta daidai da tattara kenan ga watan goma shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira karatu da muke na littafin ahmari sana'ar shi ne karatu mu na tabbas kenan shi littafin Zaka ka ji jiya mun fara magana a kan abin da malam mai ahalari ya kawo na cewa wa ya ji walai jami'i jawarihihi mastata'a wajibi ne ga dukkan baligi da baliga su kiyaye dukkan gabansu gwargwadon iko amma kafin haka akwai abin da ya kawo a baya don karanta shi kafin kuma zuwa kusa wasan ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام واجبين قدك مسلمي بالغي لبالغ توسكيا يغنن دقدك كلن أبن ديك حرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلمين بنظرة تؤذي بذات مسلمي با da musulma wanda suke baligi da baliga su dinga kallon musulmi irin kallon da zai cutar da musulmi illa ya kona fasikan sai wannan mutumin idan ya kasance fasiki ne to a wannan lokaci fa ya ji hujuranu wajibi ne a nan lokaci ka kawarce mai saboda kare kasance ya yi ta zuwa ga abin da yake mara kyau لماذا قال ويجب على حفظ جميع جوارحه ما استطاع wajibi ne ga dukkan baligi da baliga su kiyaye dukkan gabansu gwargwadon iyawarsu gabai su ne kamar haka harshe a kiyaye shi yana kai mutum wuta idanuwa guda biyu a kiyaye su kunnuwa biyu a kiyaye su hannuwa biyu a kiyaye su sannan ƙafafuwa guda biyu a kiyaye su sannan manyan abin kiki da kuma farji a kiyaye su da ka idan bawa ya yi amfani da wannan ni'imomi da Allah ya sanya mai su a jikin shi ya ba Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye su daga dukkan abu da dai sa Allah ya fushi to lallai wannan bawa ya rabauta amma idan bawa ya yi wasa wajen amfani da wa'annan gabbai da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ko a matsayin ni'ima ya canta su suka koma musiba gare shi to lalle Allah zai fushi da wannan bawa da wannan ajiya muke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli dan baffan shi yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimati ya kai wannan yaro karami zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka احفظ الله تجده تجاهك كتيا يا الله تراك سوى الله بمنك فأنا ما لم يأذك سوى واجبين قد كان بالجي دبالغا تكيا يا قبوس والبرجيكو وقد وانا ليس لمن الله صلى الله عليه وسلم وانا الله يتسرى من الله تقي تكلمي ولا كلمة احفظ الله تنا لو كان متي كيا يا فوكي الله سبحانه وتعالى da haƙoƙin Allah da umarnin Allah da hannun Allah sannan kuma daga cikin kiyaye Allah subhanahu ta'ala bawa ya kiyaye umarni da Allah ya mai sannan bawa ya nisan da dukkan wani da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai kada daga ƙetare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala تلك حدود الله فلا ya الله كتاب إياكو كان إذا الله kar ku ƙetare su mafi girma abin da ya kamata musulmi ya kiyaye wa ya ji mare ya ɗabbu jami'i da wani ɗin yi mastaɓa'a babban abin da ya kamata musulmi ba da gida ba da za su kiyaye da ke sallah ubangiji ma halitta yake cewa hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ku kiyaye salloli baki daya ku kiyaye sallar tsakiya ku tsayu ga Allah kuna masu tawalu Allah ya yi masu kiyaye sallah wa yajibu alaihi hifzu jami'i jawarihi mastata'a to Allah ke alƙur'ani yake cewa na hum ala salatihim yuhafizun lalle su bayan Allah ne suna kiyaye sallolinsu a cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ya jero kofi na bayan Allah na gari الملائكة قد أفلاه المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون للم ملك الموتى سولي وكل قوى تلك النفس أتلقى تسلك أولئك هم الوارثون ما يا آية يسلى مؤمني ما تكيا فرج وجوه توتوني وندتك مغادا ميراث غادا الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون su ne wanda za su gaji aljannatul firdaus suna masu dawama cikin ta inji Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa najatan yawmal qiyamah mutumin da ya kiyaye sallah sallar za ta kasance mai haske da kokusa ranar tashin alkiyama a wani hadisi maza Allah yake cewa man hafaza alaihin da kunna lahu nuran من حافظ عليها كان إن كان له عند الله أهل أن يدخله الجنة yake tare mutum da kiyaye sallah to yana da alƙawari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya da shi aljanna to kaga al malik kiyaye jawari hifzu jami'i jawarihi mastata'a wajibi ne gabawa ya kiyaye gaban shirgwanin iko daga cikin ababen da ya kamata a kiyaye bayan gabbai da a kiyaye sallah sannan kuma mutum ya kiyaye rantsuwa Allah ya ce wa ƙwaru aymanukum ku dinga kiyaye rantsuwoyinku ba ko komai da zaka dinga rantsuwa wallahi tallahi abun da ya faru kenan to za ka sai ka sai rantsuwa ta koma kamar wani abu banza ne a wajen al'umma kawai kawai ta jerin da shi abin da ya kawata mutum ya kiyaye kiyaye kan nan da Allah ya sanya shi a cikin mutum idan aka ce kai ana nufin harshe da kuma ciki mazan Allah yake cewa lallai jin kunyar Allah matsayin jin kunya shi ne bawa ya kiyaye kai shi da abin da kai ta tare da shi sannan mutum ya kiyaye cikin shi da abin da ciki ya ta tare da shi ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da daga cikin kiyaye ciki yana daga cikin kiyaye ciki shine wa ya kiyaye ciki shi daga shigar da haramu na abinci ne ko kuma na abin sha sannan kuma yana cikin ababen da ya kamata wa ya kiyaye na hannun Allah subhanahu wata'ala shine abin da ke tsakanin wannan labbanar shi da kuma farjin shi hadisi ya zo da wajen imamu ahmad yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imam ahmad ya rawaito da abin musa Abin musa yake cewa ya ji allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ya kiyaye abin da ke tsakanin shi da farjin shi ya shiga aljanna in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka mumunai allah ya umarce su su kiyaye farjin su وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم دمشكين أبا من ديك وتباوى يكين مسمى أبي إدريس الخولاني yake cewa abin da abu na farko da Allah subhanahu ya yi wa annabi Adam alayhi salam umarni da shi a lokacin da aka sauko da shi da gidan duniya shi ne akan ya kiyaye farjin shi kada ya dinga sai ya farjin shi a abin da yake ba halal bane to kaga wannan Allah ta ya yahfazaka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka to da idan mutum ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye iyakokin Allah subhanahu wata'ala ya fi karantarwar Allah ya fi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah mai mansa Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ne cika mai alƙawari malam suke cewa ta yadda Allah zai ke bawa abin ya kaskashe biyu akwai yadda Allah zai kiyaye ba ta bangaren masalihin duniya mana maslawi na duniya ababen duniya kamar Allah ya kiyaye mutum a bangaren jikin shi kamar Allah ya kiyaye mutum a bangaren ƴaƴan shi kamar Allah ya kiyaye mutum a bangaren jikokoyi jikoki shi ubangiji ma hadisai kita ta sura ra'a lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah lalle mutum da su mala'iku masu canja tsakaninsu suna kiyaye shi ta gaba gare shi da bayan gare shi za ka suna kiyaye shi daga umarnin Allah su ba ta abin da Allah bai kasa da sabuwa da za ka ga wani abu mai hatsari da zai samu mutum ba abu da ya same shi musamman yara ƙanana ba ga akwai kariyar Allah su ba ta da sai da su da ka wani abu wanda ya ta da riski sosai in suka je suka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su to yana cikin kiyayewa ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba bayan Allah nagari daga cikin kiyayewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka wa yajibu alai hifzu jami'i jawarihi mastata'a to zaka idan mutum ya kiyaye Allah to Allah zai kiyaye shi daga sharrin aljanu da mutane da kuma dabbobi wanda suke cutar da mutane da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a lokacin da kowannen mu ya wayi gari to ya faɗa wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والآفية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تاتي يا تأذن من الله صلى الله عليه وسلم يكفل إيكة دون الله daga cikin kiyayewar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa mutum duk mutumin da ya kiyaye Allah a lokacin da yake yawo to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya mai alƙawari zai kiyaye shi a lokacin da ya kasance ya girma sannan kuma zafin shi ƙarfe za ku cikin malamai ya wuta shekara ɗari za ka Allah sakala ya je da shi daɗi na ƙarfi da kuma hankali wata rana sai ya ɗan suma haka za ka da ya so da ya tashi sai mutane suka fara aibata mai kira da fara suma sai ka ce ya kuma Allah ku sani wa'innan gabbai namu mun kiyaye su daga saman Allah a lokacin muke ƙananan yara muke lokacin samartaka za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tukwiti da kiyaye mana gabanmu a lokacin da muka girma jikkunan mu kai nauyi sannan Allah subhanahu wata'ala yana cikin kiyayewar Allah da Allah yake yi wa bayi Allah subhanahu wata'ala ta yi saboda kai ka kasance bawan Allah na gari bayan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya kiyaye maka zuri'arka kamar yadda Allah ya bamu mu labari a cikin sautul kahf dangane da wannan yara guda biyu Allah ya tawakkala abu wa salihah babansu ya kasance mutum ne na gari sai da ibn jubai ya rawaito daga ne ibnu abbas radiyallahu anhu an abi yake cewa a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala bai ambata wa'annan yara suka ce ba yara na gari Allah ya kawo musu agaji ne saboda babansu ya kasance mutum ne na gari Muhammad ibn Munkari wani ne cikin magawata cikin malaman musulunci yake cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana kiyaye mutum na gari sannan ya kiyaye mai ƴaƴan shi sannan Allah ya kiyaye mai jikokin shi kai har ma gidajen da suka kasance makwabtan shi Allah subhanahu wa zai kare su da duk wani gida da kasance yana kusa da shi ba za su fice ba suna cikin kiyayewar Allah da kuma suka Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine amfani na mutum ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala mutum kuma ya kiyaye gaban shi to lallai wannan aiki idan ba ya yi zai tafi a banza ba Allah subhanahu wataala zai dibi bawa sannan kuma wani wata nasarar mutum baya samun ta sai a lokacin ne kanke ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin kiyayewa da Allah subhanahu wataala yake bawa akwai kiyaye Allah akwai kiyayewar da Allah yake bawa ta bangaren addinin shi da imanin shi mana Allah ya kiyaye mutum imani da addini duk wata fitina da ta kunna duniya ya kasance mutum ba zai shiga ba ko kuma wata shubuwa ta zo ko kuma wani abu da ce mai batar da mutane sai ka ga Allah fatara ya kiyaye bawa saboda shi ma ya kiyaye Allah subhanahu wuta ta'ala hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisin bara'u ibn azib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai umarni a duk lokacin da ya zo ya kwanta zai bacci ya daga karanta wannan addu'a in qabafta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha mimma tahfuz bihi ibadaka salihin ya Allah wannan bacci da rai idan ka karɓi rayuwata to lallai ka wata rama saboda bacci wani bangare ne na mutuwa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam yawfi manamiha na wani cikin mutane suka kwanta bacci daga wata da kuma ya gaza sai suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan manzo Allah ya fada barawo ibn azib yake cewa idan za ku kwanta ka ringa wannan addu'a in qadab in qabta nafsi farhamha ya Allah ka karbi rayuwata kai wa rayuwata rahma wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin idan ku Allah ka tsarace ni cikin bayinka wanda za su tashi to ka kiyaye wannan rainawa da irin abin da kake kiyaye bayan ka na gari to bangi muke roƙo ya da mu duniya da lahira to ka kenan kiyaye Allah subhanahu wataala da kiyaye gabbai da kiyaye lamarin Allah su ne sabbuba da za su kai bawa Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi Allah muke roƙo ya kiyaye baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المرسلين وجعلنا ولاة المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نغفر لكل متلصمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وأطول ذلك نغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أرحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في هواتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في مدارسنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من ضل علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين